kwanaki goma za a shafe tawagar ƙwararrun na IAEA e na bincike a kan zahirin abubuwan da ake da su a bayyane da kuma waɗanda ke rubuce a rahoton da hukumar haniya mai kula da sha'anin makamashin nukiliya a jamhuriyar Nijar ta aikewa hukumar IAEA. E kamar yadda shugabar hukumar madam zainabu min daudu sule ta bayyana kama wajen haraka haraka network wannan na, wuta wanda a gare mu yanzu wai yanzu in aka zuba mishi wutan nukiliya yana iya tsaya koko ba zai iya ba in ba ya iya mine ne kamata a yi in an ɗauki fannin kare lahiya ɗan adam shi ma mine ne gare mu cikin gari abin da a gare mu ga wanda ake so in ana so a yi nukiliya ya kai ko bai kai ba to wannan aikin shi ne muka yi da muka yi muka aika musu report su ma suka taru can mutum goma sha shida suka binciki aikin namu su bincika su faɗa muna wai aikin na namu maganar da muka faɗi inda ya kai haka nan ne koko akwai gyaran huska da ya kamata a kawo wannan shine matakin farko a shirin tantance yiwuwar kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliya a wannan ƙasa da ke sahun waɗanda suka fi kowa arzikin karfin uranium a duniya saboda haka shirin ke shafar baki ɗayan yankin afirka ta yamma to gaskiya ita wuta wannan da za a samu ta fi ƙarfin nijar wannan wuta ta saboda ecowas ake son ta eh akwai abun da suka aza wanda ake ce ma wap west african power pool saboda shi wannan aikin da muke najeriya ma ta yi irin shi ghana ma ta yi irin shi kamar duk wanda ya wuta za a zuwa a zuba cikin wannan kwandon mai a saida ma saboda nan zuwa shekara kamar goma sha biyar ana tsammanin ecowas tana da bukatar wannan wuta ta nukiliya abin da ya kai cibiyoyi takwas a lalace in ba a same su ba akwai matsala a yadda kasar niger ta mai da hankali wajen mutunta ka'idodin da suka tsara ayyukan kafa tashar makamashin nukiliya alama ce da ke nunin hukumomin kasar na da kyakkyawar niyyar samar da wadatar wutar lantarki dalili kenan da hukumar iaea e ta sha alwashin tallafa wa wannan ƙasa don ganin ta cimma gurinta in ji mr anthony stott da ke wakiltar mataimakin shugaban hukumar iaea e the iea e stands ready to assist niger of the development of your nuclear power infrastructure a shekarar 2030 ne ake sa ran soma amfani da wutar lantarkin da wannan tashar makamashin nukiliya za ta fara sarrafawa abin da ake ganin zai bada damar bunƙasa ayyukan kamfanoni da masana'antu yau in aka ce an sa wutan nukiliya cikin nijar kama wannan to croissant na tattalin arziki zai karuwa kashi 27 yanzu fa abin da muke bida kashi 6 27 shekara ta farin kuma sai an yi shekara goma kowace shekara sai ya karu da goma akwai wasu matakai da aka ɗauka na kare lafiyar jama'a watakila kuma har zuwa mahalli da dabobi to shine ma aikin da muke yi yanzu magana ta harin kare dan adam kare dabobi da kare ƙasa da itace da komi da komi dukka wannan sai an ɗauki matakai sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger